Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kallo ya koma babban birnin New York na Amurka inda taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 78 ke gudana kuma ake sa ran cewa batun sauyin yanayi yana kan gaba a cikin abubuwan da za a tattauna. Babban daraktan Majalisar Kolin Sauyin Yanayi ta Najeriya Dr. Salisu Dahiru wanda ya halarci taron ya shaida cewa jakadan Amurka kan al'amuran sauyin yanayi John Kerry ya yi wani yunkuri da zai gano yadda za a taimaka wa kasashe masu ƙananan ƙarfi shawo kan matsalar methane wanda ya fi dukkanin iskar da ke janyo sauyin yanayi illa. Kokarin kamar shi John Kerry yake yi shine ya kirkiro wata kungiya da ya hada da irin waɗannan kasashen da kamfanonukan da suke sarrafa wannan iska kuma suke da fasahan sarrafa iska dinnan kuma suna son su ga cewa sun yi aiki tare da ƙasashe marasa ƙarfi domin a yi ƙoƙari a dakile yawan wannan iska a cikin cikin muhalli baki daya to sun sa najeriya a cikin mm, manyan kasashen da za su yi hulɗa da su wadda mun zama kaman jakadu kenan na wannan kungiya kuma a afirka mu ne za mu jagoranci yawan hulɗa da za a yi da sauran kasashe an yi bayani ne akan kusan matsayin da kowane ƙasa yake ciki da shirye-shiryen da wannan ƙasa ya riga ya gindaya kuma da matsalolin da ƙasashen suke fuskanta domin a san yadda za a bullo irin taimako da za ya kamata a yi musu. Idan muka waiga taron kasashen Afirka kan sauyin yanayi wanda ya gudana a birnin Nairobi a farkon watan nan kuma. Inda a makon jiya aka saurari wani gutsire daga bayanan Dr. Dahir Muhammad game da nasarar samun haɗin kan shugabannin ƙasashen Afirka kan matsalolin sauyin yanayi da suke addabar ƙasashen nahiyar Afirka. A kyau zai ɗaura ne akan bayanan nasarorin da aka cimma a wurin taron. nasara ta biyu shine afirka sun yadda akan climate finance akalla an ware kuɗi da ya kai kimanin dala biliyan ashirin wanda ya kauce daga kan wancan dala biliyan ɗari da ta majalisar ɗinkin duniya take ta faɗi wanda an kasa samar da ita amma ita wannan 20 billion ɗin da aka yi signing aka yi da ita an san daga ina za ta zo wanda daga private sector ne kuma an san ina za ta shiga amma a baya ana ta magana 100 billion. ba ma wanda ya san daga ina 100 billion ɗin za ta zo sannan ba wanda ya san a ina za a saka ta Shi kuma Nazifi Umar Alaramma na tsangayar kimiyyar fasalin ƙasa na jami'ar Yusuf Mai Tamasule da ke Kano ya ƙara kan bayanan yadda mahaukaciyar guguwar iskar da ake fama da ita a duniya da masana suka ce tana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri wajen haddasa ambaliyar ruwan da ta yi na sanadiyar rasa dubban rayuka a gabashin Libya. lokacin da ita zaɓi daga makorafin da sun yi ta arewacin duniya ko kudanci ta yi ta hutun da tsakiyar duniya ta ke ɗan wadda take inda ta rike inda ɓangar biyu duk da bikin jikin ke kwana ba ta yi tana zai ta rika cin zai ta rika kwana tana wurnawa tana wurnawa wato kuma ana juya ta abin tana kasantanwa idan tana kasantanwa ɗin nan shi ne ta ƙara ƙarfi ke ba iya biyu ne ta ɗan su ta da shi kuma yake sa ta wannan ba a'a shi kansa da ƙasa ɗari wani ya ta babban da duniya lokacin da ta taho za ta zo tsakiyar duniya sai ta fara jeje wani gurin saboda wani gurin su na misalin abin da gurin ilimin ya ƙaru to inda ilimin ya ƙaru sai ya kirɓe su constantly present zan wato gurin da yake da tsananin ƙarancin jirgin da mai tsohon da ta da yake gurin sai sai sai ta murkawa tana zagaya tana kasancewa tana zagaya wannan tuni to abin da take zagaya wannan tuni inda mun faɗa cewa ta yi shi ita ji ko iska ta bude inda yake da ke in yi ko inda yake da ke babu rana sosai ta bude gurin ta inda rana take sosai to a kan da take cewa wannan jirgin da ta ga mu da jirgin da take ta kasancewa wato gurare masu tunin ai kuma ka ce ɗan ne ɗan ne ɗan ne ɗan ne ta wannan da ta jirgin ta take gurin fitar suna kaɗawa daga nan ta buga tutan daga nan ta buga tutan. A nasa ɓangaren kuma Dr. Adnan Abdulhamid na Jami'ar Bayero da ke Kano a bayanan da yi wa Baraka Bashir bayan tambayar da ta yi mishi ko shin Morocco ne kawai za a iya samun girgizar ƙasa a Afirka sai ya ce. A'a, kasantuwa dai Afirka dai mun san cewa yanki ne wanda yake bai da matsala ta girgizar ƙasa ko kuma aman dutse. Su masana ilimin ƙasa sun san cewa ita Afirka kamar nan ne ma farkon inda ma aka fara halitta. To daga nan kowace nahiya ta balle daga Afirka sai ta zamanto kasar ta zamanto a dankara take ba ta da motsi abinda ake kira stability babu ba ta motsawa. To amma duk da haka ba za ka iya yanke cewa ba za ka sami girgizar ƙasa ba. ko da mu nan a Najeriya ai an sami abubuwa da ya alamta kamar girgizar ƙasa ce amma ba girgizar ƙasa ba abin da ake kira tremu wato motsin ƙasa an sama a Kaduna wajen kwai din nan an kuma sama a ainihin wajen Abuja Oyo ma an sama to kaga ba za ka iya yanke cewa ba za a sami girgizar ƙasa a Afirka ba To amma dai a gaskiya ita wannan annoba ta shafar kasashe irin su Pacific wato can gefen Amurka bangaren yamma, a Amurka ta kudu da ta arewa ya fi shafar kasashe irin su Asia ta, ta gabas mai nisa. sai kuma kasashe irin yankin atlas mountain din inda kamar morocco take da kuma kasashe da suke yammacin duniya ta bangaren yamma mafi kusa wato kamar turkey da kasashe masu kama da wayannan Mai sauraro yau za mu dakata a nan. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wasu bayanai cikin shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adnan Umar Abdulhamid da Dr. Dahiru Salisu da Dr. Nazifi Umar Alaramma sai Dr. Dahiru Muhammad. da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma baraka bashir da solomon abo daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.